أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للآلمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد إن قوى إن سكي سورارم ولكم كلم عليه وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai ga watan ramadan hijirar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da ya daidai da 30 ga watan hudu shekara 2020 a ƙarƙashin wannan mu'assasa mai wannan suna na as-sahabatu al muna roƙon Allah ta'ala ya ƙarawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karamci kafin mu fara karatu za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta mamaki wani ce wannan wato istirja'i da aka yi mutuwa aka yi muka yi istirja'i har wuciri sai mu ce ai da ma mutuwa aka yi da ya fi sauƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Anas dan Maliku yace lokacin da annabi yayi hijira ya tafi garin Madina duk abin da ke cikin garin Madina sai da haske lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu sai da duk abin da ke cikin garin Madina ya ainihin wato yi duhu da haka annabi yake cewa idan musifa ta afka maka kana musulmi ka tuna ran da na bar duniya na koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala babu wata musiba da ta kai wannan har mutum ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala naka in ba musibar tashin alkiyama ba babu wata musiba da ta shafi ta kai mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin ran da ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abin da ya sa ne wannan istirja wannan wata babban musifa ce da ake ciki sai ga kuma wata babban musiba ɗin akwai wani yaro ɗan kano ana ce masa sunansa mubarak bala wannan yaro mubarak bala an ci ya yi karatunsa ne a nan abu zaria kuma kamar filosofi ya karanta daga nan ya fita ya je kasashen turai ya dawo karatu daga nan ya dawo da aƙidar cewa kwata-kwata babu ma Allah bai yadda da shi ba to mu ba wai matsalar mu ya ce in a kankin shi ya ce babu Allah bai yadda da wannan aƙidar ba ya ta zaman shi haka ya jira yau da gobe za ta gazgata shi ko ta karyata shi kuma in dai ilhadi ne mulhidanci wasu sun riga shi a doron ƙasa kuma da yadda suka ainihin wato ƙare cikin maganganun shi da aka ɗauko mana daga shafinsa da yake na fizu akwai maganin cewa addinin musulunci fa kafirci ne ga baki ɗayansa gara bautar tsumburbura ya mafi ainihin wato asali wanda daga ƙarshe ce wato wanda ƙarshe wannan maganin akan wannan matsala ɗin wannan ita ce magana ta farko da shi wannan bawan Allah ya yi magana ta biyu cikin maganganunsa dai a 'yan kwanakin nan yake cewa wato musulmi za su fara yin azumi ga ubangijin da ya ƙi wato yayi musu talauci duk da salloli da suke wajen raka a goma sha bakwai a kullum ina ma a ce akwai Allah wannan cikin maganganunsa da yake da cikin maganganunsa da ya yi yake faɗa cewa babu bambanci tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da TV Joshua na Lagos da Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da da TV Joshua na Lagos wanda yace shi ma annabi ne ba su da bambanci sai yace na Saudiya gara ma namu na nan Najeriya shi wannan na Lagos din da na Saudiya dan shi wancan na Lagos ɗin. ba ɗan ta'adda ba ne shi kuma annabin da Allah ya aiko wa mutane ya aiko shi da ƙura'ani cewa litun zura umar ƙura wa man haulaha ɗan ta'adda ne haka shi wannan bawan Allah ya faɗa ya zagi Allah sannan ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a irin wannan ne muke kira ga malamai gabar da duk wanda ya kamata ya tada jijiya wuya zai tayar dan wallahi in dai za a taba Allah a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su cancanci kariya ba to ban ga wani abu a doron kasa kuma da ya cancanci a kare shi ba akwai wanda zaka ga ba za su yi magana ba amma kana taba wani malami na salafiya za su yi wuta gashi ana taba mutuncin Allah ana taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan yana nuna mana abinda muke faɗa kullum cewa iyaye su daina ba 'ya'yansu karatu na addini na ibada kaɗai, ko na sana'a kaɗai, ba tare da karatu su san Allah ba domin shi yanzu wannan yaron idan kuka lura farkon matsalar da ya samu ya samu background ne zai karatu na koyon sana'a amma sanin Allah kwata-kwata babu shi yasa daga ƙarshe ya ƙare da wannan ilhadin kuma a wajen su iyayen sanda suka tura shi ya je karatun sana'a idan ana maganan yara waɗanda suke zaune gari banza ba su da aikin yi ba su sana'a ba su da ilimi ba sa saka ɗansu a ciki kuma wallahi da ka haifi ɗa ya zo ya irin wannan karatun wannan shi abin da zai saka wa duniya da shi gara ka haƙura kwata-kwata kada Allah ya baka ɗan ya fi maka sauƙi wannan shi ne. to a shi wannan yaro shi wannan da ya zo yi wannan abin shi wannan mubarak ɗin kaga abin bakin ciki ɗan kano ne ga suna na musulmi amma kuma daga ƙarshe wannan ita ce natijar da aka samu a gurinsa a jami'an tsaro lokacin da wannan abin ya fita ku kalli magana mafi muni fa wai wani arne a Legas fasto ka ce wai da shi da ya da'awar annabta da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tafiyarsu ɗaya wai gara ma wancan na Legas ɗin da wancan na saudiya wanda allah ya aiko saboda shi wannan ba dan ta'adda bane amma wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan ta'adda ne wallahi wannan magana ce da ya kamata duk mai imani ya zubar da hawaye kuka akan ta wallahi to amma jami'an tsaro sun yi nasu kokarin sun je sun kamo shi sama abun bakin ciki sai ga Amnesty International ta zo tana maganan cewa wai yana da yanci kaga shi annabi bai da yancin a kare mutuncinsa yana da yanci ya fito ya faɗi maganganun banza da ya ga dama kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abinda muke cewa idan gwamnati ba ta ɗauki mataki ba wannan abin mutanen gari na tabbatar wallahi ba za su bar abin ya ci gaba da tafiya a haka ba ko ita ta ɗauki mataki ta taƙaita abin ko kuma wallahi na tabbatar jama'ar gari sai sun ɗauma kansu mataki kan wannan abin da haka mun fi ba da shawara gwamnati ta ɗauki mataki wannan mutumin idan ba ta ɗauki mataki shi kaɗai ta taɗaita matsalar a kan shi ba wallahi zai zamanto sababin da daga ƙarshe mutanen da za su zo su hallaka saboda wannan matsalar tana da yawa ga dama masifar da ake ciki ga bala'in da ake ciki ga matsalolin da ake ciki ta sai ita wannan amnesty international ɗin sai ta zo ta yi ɗauko maganan cewa ai yana da yanci yana da kaza suna nan sun shiga sun fita suna ta ƙoƙarin yadda za a yi dole a sake shi sana a bashi dama wannan ilhadi na zagin Allah da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ci gaba da yinsa yana da dama saboda haka sai ya zamanto kamar babu doka a ƙasar na cewa koma wani irin addini kake ka mutunta addinin wani in shi a matsayinsa ya ce bai yadda da Allah ba can ya koma gefe ya riƙe aƙidarsa ta cewa bai yadda da Allah ba a irin waɗannan mulhidan ana samun su a jami'o'i wasu ma malamai ne karantarwa suke ana samu duk wanda ya san tsarin jami'o'in ƙasar nan ya san akwai irin waɗannan malaman a system karantarwa suke yi gwamnati na biyan su albashi da komai da komai amma mutum ya taƙaita abin a kankin kansa wannan fahimtarsa ce bai kiran kowa zuwa gare ta wannan matsalarsa ce amma fahimtar ka ce kuma ka ce sai ka fito da ita aƙidarka ita ce aƙidar zagin Allah da zagin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan a samu wasu mutane su ce kana da ‘yanci ka ci gaba da yin haka to wannan abu ne da ba zai haifar ma ita wannan gwamnati ɗa ba a ido kamar yadda ‘yan boko haram ai aƙida su ne su kashe mutane sai a ba su dama su ma su gaba da yin abin da suke da aka roƙon da muke kuma don Allah muna roƙo ga duk wanda saƙonmu ya kai masa cikin wannan wata na ramadana matuƙar yana san Allah matuƙar yana kishi akan mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to ya ɗauki mataki a kan abin da za mu faɗa wannan ita Amnesty International ɗin nan da take ɗaure ma irin waɗannan abubuwan gindi muna roƙon Allah kuma duk musulmin da wannan saƙon namu ya kai don Allah ya wannan addu'ar. muna roƙon Allah Allah ya tsine mata albarka wannan amnesty international din dan girman Allah muna roƙon musulmi cikin wannan wata na ramadana da ake ciki ake karɓa addu'o'i wannan abin da aka yi na zagin Allah da zagin Manzon Allah kuma suka minke sai sun daure wa masu yi gindi amnesty international muna roƙon Allah ya tsine mata albarka duk wanda yake da alaƙa da ita yake goyon bayan wannan abin da aka yi ma Allah da annabi Allah ya tsine masa albarka duk kuma wanda bai ji daɗi ba wannan bayanin da muka yi ya sosa masa shi ma Allah ya tsine mai albarka kuma muna roƙon Allah duk wanda yake da alaƙa da Amnesty International duk abin da Allah ke wa bayi na wulaƙanta waɗanda suka taɓa addini duniya da lahira Allah kai musu Allah kada ka bar Amnesty International ta zauna lafiya da duk wanda ke goya musu dan tsarkin sunayensa wannan shine roƙon da muke wa musulmi cikin wannan wata na Ramadana Allah ka rugurguza ta Allah ka karya ta Allah ka sa wannan Amnesty din ta zama tarihi a doron ƙasa wannan shine abin da zamu faɗa ragowar kuma bayanan ina da su wannan sai a karatun mu na dare na alhadiyatul hadiya zan ƙara yin wasu bayanan insha Allah a jiya mun tsaya a aya ta 173 za mu tashi aya ta 174 akar makallahu bismillah fa alman ladina amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما الله تعالى يقال ميميتا آية، يتي فأما الذين آمنوا أما وندقك إيماني billahi suka yi imani da Allah wa atasamu bihi suka yi riko da shi fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu da sannan Allah zai shigar da shi cikin rahama daga wajensa wa fadlin sannan da kuma ƙarin falala wa yahdihim sannan zai shiryar da su ilaihi zuwa gare shi zai sirar da su siratan mustaƙima zuwa ga tafarki madaidaici jiya mun yi bayani akan fa amma mun ci harfu tafsilin ne wa shartin wa tawkidin bayanin sa ya riga ya gabata a baya Allah ta'ala ya ce mana fa amman ladina amanu billahi wanda suka yi imani da Allah wanda dama sharadin imani da Allah ya kunshi abu guda hudu dole mutum ya yi imani cewa shi Allah akwai shi dama tukunna shine wanda na farkon sa bata da farko na karshen sa bata da ƙarshe subhanahu Ta'ala, sannan kai imani da samar da halitta daga babu da samar da buƙatar ta da ɗaukar nauyin kulawa da ita babu wanda yake da ikon yin wannan sai shi kaɗai subhanahu wa ta'ala sannan mutum ya da ba wanda ya cancanta a bauta masa sai shi sannan yana da al'asma'u wa sifatu wanda suka dace da shi shi kaɗai subhanahu wata'ala ta'ala shi yasa ya ce fa'amman lazina amanu billahi wa bihi sannan suka ainihin wato yi riko da shi don haka mun yi bayani a baya akwai al'itisamu billahi sannan akwai al'itisamu bi hablillahi akwai riko da Allah sannan akwai kuma riko da igiyar Allah subhanahu wata'ala al-imam Fakhruddin Razi yake cewa fa amma alladhina amanu billahi wa atasamu bihi wal muradu amanu billahi fi zatihi wa sifatihi abinda Allah ke nufi sun yi imani da Allah a zatinsa da sifofinsa wa af'alihi wa ahkamihi wa asma'ihi da aikin da Allah yake da hukuncin sa da sunayensa wa tasamu bihi ay billahi fi an yusabbitahum ala al-iman suka yi imani suna kuma roƙon Allah ya tabbatar da su akan imani wa yasunahum an naz'i shaytani sannan ya tsare su daga fusgan shaytan sannan wa yudkhilahum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima ya shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya shine qawaida bi umurin salasatin da haka fawaida fa'idoji ne da al'amura guda uku ar-rahma idan Allah subhanahu wata'ala yi maka tawfi'i daga kayan riko da ishi ka kuma yi riko da igiyarsa to fa'ida ta farko shine zai maka rahama ta biyu ainihin wato falala daga wajensa sannan na uku shine shiriya ibnu abbasin yana faɗa yana cewa ar-rahmatu ita ce aljanna yace wal fadlu ma yatafaddalu bihi alaihim mimma la aynur ra'at abinda Allah zai fifita su da shi wanda idan ɗan adam bai taba gani ba kunne bai taɓa jin labari ba sannan wa hadihim ilaihi siratan mustaqima yuridu dinan mustaqiman Allah yana nufin addini mai kakke muna da tafarki wanda yake ainihin wato madaidaici shi ya sa za mu ga cewa inda akwai wani abu da ya kai wannan zama a kan tafarki madaidaici ima a duniya da yadda muke yin sallah so biyar raka'a goma sha bakwai a dare da wuni hadisul qudsi hadisin al-imam muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah ya faɗa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu da haka ake cewa mai sallah yana da yana munajati da Allah lokacin da aka zo kafin a shiga sallah idan aka lura da irin fadancin da ake ma Allah kafin a shiga za a kira sallah a zo wajen ikama a ce Allahu akbar Allahu akbar ismu tabdil ne ana faɗa cewa yanzu duk wani wanda yake da girma an ajiye shi ba a ganin girman kowa sai na Allah subhanahu wata'ala a ce an shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a ce an shaida annabi muhammad dan saƙo ne daga wajen Allah sannan ba za a yadda a karɓi ibadar ba da kowa sai yadda annabi ya shirya ya karantar yadda za a yi ta za a ce hayya alal sala ai gaugawa lokacin sallayi hayya alal fala ai gaugawa zuwa ga babban rabo qad qamatus salatu lokacin sallah ya sake kusantowa a sake maimaita Allahu akbar wannan ismu tabdil din a rufe da la ilaha illallah lokacin da aka gama wannan ikamar limami idan ya zo zai shiga ya ja sallah da mamun da ke biye da bayansa za su yi takbiratul ihram wannan takbiratul ihram din da za su yi kowanne bai yi ba sai da ya ɗauki duniya ya sa ta wara a zahari ya yi watsi da ita haka ya ce yanzu ba wanda yake da girma a gabansa in ba Allah ba sannan mutum ya fara ya ce alhamdulillahi rabbil alamin shi kuma Allah ya ce hamidani abdi bawa na yayi yabo gare ni in ka ce arrahmanir rahim bawa na ya gode min in ka ce arrahmanir rahim Allah ya ce asna alayya abdi bawa na yayi yabo gare ni in ka ce maliki yawmiddin ya ce majjadani abdi wa fi riwaya fawadda ilayya amri bawa na ya maida al'amari zuwa gare ni ka ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin Allah ya ce wato eh, majjadani abdi idan ka ce iyaka na abudu sai ce hazali wannan dama na wani ni kaɗai na tantance shi wale abdi ma sa'ala bawa na duk abin da zai roƙe ni zan bashi a yadda aka shiga wannan yanayin yanzu inda ba don Allah da ya fi kowa sanin maslahohi na bayi ba da an ba da dama kowa nan wajen an ce duk abin da kake so ka roƙa za a yi maka wallahi wani a wannan lokacin daloli zai roƙa cewa Allah subhanahu wata'ala ya bashi amma saboda ba abin da yake wannan muhimmanci sai Allah ya shirya ga dan adam zuwa ga abin da shi yafi dacewa sai ka ɗora shi cewa ga abin da ya kamata ya roƙa shine ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu akan tafarki madaidaici mutanen Madina Ansaru sun taɓa zuwa suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce masa sun zo ne da wasu bukatu suna so annabi ya roƙon musu Allah lokacin da suka je abin da ya kai su sun je ne dan annabi ya roƙon musu Allah ruwan da ke cikin garin Madina rijiyoyin ba su da daɗi suna so annabi ya addu'a Allah ya canja ruwan daga mara daɗi ya koma mai daɗi da suka je manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zauna sai ce masu ina zuwa zan shiga zan fito amma a yau din nan annabi ya ce wallahi duk abin da kuka zo kuke so in neman muku a wajen Allah ne kuma sai na neman muku to da suka ji annabi ya faɗa haka kafin ya fito sai suka kalli juna suka ce da Allah nan cikin mu kowa ba wannan ruwan ya sha ta so ya girma ba aka ce eh iyayenmu ba shi suka sha suka girma ba aka ce eh sai suka ce to su abin da suke gani Shi ne wanda ya kamata a yi ya kamata idan manzan Allah ya fito mu roƙi Allah kan abu ɗaya menene ne mu roƙi Allah annabi ya roƙan mana Allah Allah ya samu samu kusanci da shi a aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya dawo ya zauna annabi ya ce na dawo bismillah kawai suka fiya rasulallah abu ɗaya kawai muke nema ka roƙon mana Allah kusanci da kai a aljanna wannan shi ne. da aka sai zamanto magabata da abin da za su yi aikinsu. su sun ɗauke ta wasila ne lahira ita ce gaya mu kuma yanzu sai muka askasa sai muka mayar da duniya sai ta zama ita ce gaya lahira sai ta koma wasila shi yasa muka kasa ainihin wato zaunawa lafiya al-imam ibn kasir ya kawo cikin tafsirin shi ya ce ibn jurais da wasu ya yake cewa huwa yace fa amma alladhina amanu billahi wa atasamu bihi ay jama'u baina maqami al-ibadati sun hada tsakanin muqami biyu muqamin bauta ma Allah wa tawakkul ala Allah fi jami'i umurihim da kuma dogara ga Allah a cikin dukkan al'amuransu. Ibn Jurayj yake cewa amanu billahi wa atasamu bihi sun yi imani da Allah sun yi riko da Allah shine sun yi riko da littafin Allah subhanahu wata'ala rawahu ibnu jarir sai yace fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin ay yarhamuhum fayudkhiluhum aljannata Allah zai masa rahama ya shigar da su aljanna Allah ka sa mana ciki wa yaziduhum thawaban wa mudha'afatan wa wa rif'an fi darajatihim Allah zai ƙara musu lada da sakamako da kuma ninninka musu aiki sannan da kuma daga darajar su wannan idan Allah zai min fadlihi ka sani falalan Allah ne alaihim akan su wa ihsanihi ilaihim da kuma isanin Allah wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima ay tariqan walihan qasdan qawaman la iwada fihi la iwada fihi wa lan harafa yace hanya mi kakkiyar da babu karkata babu kwana sai yace wa hadhihi sifatul mu'minin fid dunya wal akhirah wannan sifa ce ta masu imani duniya da lahira fahim fi duniya alamin hadi listiqamati wa tariqis salamati fi jami'il istiqadi wal amaliyati a wannan duniya suna kan hanya na tsayuwa akan tafarkin Allah da kuma ainihin wato kubuta a dukkan hanyoyi na abin da ake kudurcewa da kuma aiki da aka wa fil akhirati ala lahi lahil mustaqim al mufdi ila rawdatil jinan a lahira suna kan hanya wacce za ta kai su zuwa ga aljanna lami lafiya shi yasa mun sha bayani maka ce hanya guda biyu ne a lahira Farikun fil jannati ne ko fariqun fil sa'i ko dai ka ga mutum a hanyar wuta za a kai wuta ko a hanyar aljanna amma ba wanda zaka gan shi a lahira yana yawo shi dan iskan lahira ne bai san inda zai je ba wallahi bai yi ba bai taba yi ba wafi hadithul haris bin al'awar yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa ya ce al'ur'anin suratun lahil mustaƙim wa hablun lahil da haka wannan Alƙur'ani na Allah hanya ce mai ƙaƙiya sannan igiyar Allah ce wacce take ainihin wato mai ƙarfi da haka fa'amman lazina amanu billahi wannan suka yi imani da shi wa a ta samu bihi suka yi riko da shi ta hanyar littafin da ya aiko fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu da sannu zai shigar da su cikin rahamarsa da haka za mu ga nan fa fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima sannan zai shiryar da su zuwa ga hanya wacce take madaidaici kuma za mu ga Allah ya lissafa mana ko ya buga mana misali wanda ke tafiya akan tafarkin Allah da wanda ya sauka Allah ya ce afa man yamshi mukibban ala wajhihi yanzu wanda yake tafiya kifi akan fuskar sa shi fi zama alheri an manyan shi sauyin alasiratun siratul ai ba za su zama ɗaya ba idan kana so ka gane misalin da Allah ya buga idan an fita da yamma ka samu wani ka cifa kanka a kwalta ka ce ya ja ka a ƙasa ka gane misalin da kuma wanda shi ya taho tafiya yake a ƙafarsa yana kallon dama da hagu da gabansa da ina ya kamata ya saka ƙafarsa ina ne bai kamata ya saka ƙafarsa ba to wanda ke tafiya akan tafarkin Allah to wannan shine misalin sa wanda ya kauce wa tafarkin Allah subhanahu Ta'ala, wannan shine shi ma misalin sa kamar wanda aka kifa fuskar sa a ƙasa sannan aka ja shi haka yake tafiya shi yasa duk rayuwar da babu Allah a cikin ta ba ta da alaka da addini di yadda kake ganin mai ita kamar yana jin daɗi wallahi wahala ne a cikin ta mun yi magana da wani professor yace ya karanta fadin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul an'am da Allah madaukakin sarki yace afa man yuridillahu an yahdihu yaj'al yashrah sadrahu lil iman wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i to wannan yace ya hau gidan sama mai hawa goma yace bai taba gane kuncin da zuciyar da babu Allah take ciki ba sai ran da ya hau wannan gidan sama mai hawa goma tun da Allah ya ce ka annama ya fi sama'i duk wanda kaga yana tattaka gidan sama yana hawa ka san akwai wahala ko to duk zuciyar da mai ita ba shi da alaka da addinin Allah to haka Allah subhanahu wata'ala yake wahalar da ita da haka shi yasa yana daga cikin sababi ko abubuwan da ke sa mutum ya husnul khatima Kokarin tsayawa akan tafarkin Allah ba tare da karkacewa dama ba ko karkacewa ainihin wato hagu malaman balaga suka fi a cikin wannan aya akwai abin da ake ce masa almajazul mursal a cikin faɗin Allah ta'ala da yake da sun fi rahmatin minhu saboda li'annar rahmata la yuhillu fiha al-insan domin rahama abu ne wanda yake ma'anawi ba hissi ba ido dan adam bai sauka a ciki li'annaha ma'ana min maani domin tana daga cikin abubuwa na asma'ul ma'ani wa inna ma yahullu fi makaniha wa huwa al dan adam zai sauka inda ni'imar take ne shine aljanna da haka fastimalur rahma yin amfani da lafazin rahama fi makaniha a wannan wajen Majazun utlaka fihi al-hal wa urida bihi al-mahal majaz ne aka fade shi akan hal amma ana nufin almahallu. fa'alaƙatuhu alaqatuhu alhaliya da haka alakar wannan da wannan alaƙa ce wacce take haliya wanda yake ɗalibin balaga shi zai san abin da nake nufi wajen abin da ya shafi istihara da sarahiyya da makaniya da tamsiriya da anwa na istihara ainihin wato nata Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tabbatuwa akan tafarkinsa wanda yake madaidaici aya ta أيتي يستفتونك قل الله يفتيكم يستفتونك قل الله يفتيكم في خلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبدل يهدي الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم الله تعالى يستفتونك صنع نيمان فتوركا sai kuli Allahu ka ce Allah yufke kun shi zai muku fatawa fil kalala a cikin kalala kalalan nan shine imru'un idan mutum halaka ya mutu laysa lahu waladun bashi da da bashi da iyaye walahu uktun yana da ƴar uwa ɗaya falaha nisfu ma taraka to tana da rabin abin da ya bari wa huwa shi kuma in namiji ne ya ha zai gaji ta duka shi kuma in lam yakullaha waladun in ba ta da ainihin wato iyaye ba ta da ɗa fa in kana tasnatayni idan su bi ne falahuma sulusani suna da ɗaya bisa uku mimma taraka na abin da shi ya bari maimakon rabi wa in kano ikhwatan in ƴan uwa ne rijalan akwai maza wani sa'in akwai mata to zakar mislu haddil unsayaini to sai a yi lizzakar mislu haddil unsayaini yubayyana Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani ne kada ku bata wallahu bi kulli shay'in alim Allah yana sanar da kowane irin abu ya tabbata cikin littafin Jamaluddin Abdulrahman bin Ali bin Muhammad ibn al-Jawzi wanda ya rasu hijira 597 a littafinsa na tafsiri zadul masih ya kawo cewa dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya dalilai ne guda biyu na farko annaha nazalat fi Jabir bin Abdullahi, rawa Abu Zubair an Jabir kale yake cewa maritu nayi rashin lafiya fa atani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yauduni sai ga annabi ya zo ya gaida ni kaga annabi yana tashi ya je ya duba ɗalibansa idan ba su da lafiya wa huwa shi annabin sai kawo Taukili, dan kada wani ya ce to ai ba mamaki a larabci ya hata milu kaza sai ya ce huwa shi annabin wa abubakarin wa huma mashiya ne suna tafiya waje da ni kad ugumiya alayya sai ya riga ya same ni saboda zafin da nake ji na ciwo har an sumar da ni wata wadda rasulullahi sun masabba alayya min wada'ihi min wudu'ihi sai annabi ya alula da ya alula abinda ya rage na ruwan alula sai ya zuba mu ya ce fa'aƙabtu wa ƙultu ya rasulallahi kai fa'as na ofi mali da na tayi sai na ce ya rasulallahi ina da kuɗi ya zan yi wa kana zai a kawatin ina da ‘yan uwa mata tara walam ya kulli waladin kuma ba ni daɗa walam ya jibni bi shai'in annabi bai bani amsa ba sun makara da wata rakani sun maraja a ilayya da annabi ya fita ya kyale ne sannan ya ƙara dawowa wa ƙala ya ya jami la ka mayyitan min waje waj'ika ya yace ba na ganin ka wannan rashin lafiyar da nake gani ba zai wahala Ba ka mutu ba wa inna laha azza wa jalla an zalafi a Waje wa ja'ala lahunna ne. Allah ya saukar da cewa 'yan uwanka mata da za ka bari su tara ga matsayinsu shi shine dukiyan nan suna da sulusaini ɗaya bisa uku ya ce faƙara alai hazil aya sai ya karanta ainihin wato wannan aya ɗin ya tsaftu na kaƙulin fi fikun fil kalala fakana jabir ya kulu jabir yana cewa unzilat hazil aya tafiya wannan ayar a kai na ta sauka na biyu shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato bayanu sha'anil kalala wato ya dame su bayanin abin da ya shafi al'amarin kalala fasa'alu an hanabiyan lahi sai suka tambayi annabi fa nazalin hadhihi sai wannan aya ta sauka wannan ita ce maganan wato qaul qatada da sa'id bin musayyib yake cewa sa'ala umar bin khattab umar bin khattab rasulullahi kaifa nurisul kalala ya za raba gadan kalala fa qala sai ce awalaysa qad bayyana Allah ta'ala ashe Allah ba yi bayani ba cewa in kana rajulun yurasu kalalatan fa anzalallahu yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala sai Allah ya saukar da cewa Allah yana muku fatawa a cikin alkalala to wannan yastaftunaka dinnan asali daga afta ne yufti ya kai masa tsari sai zama istafta yastafti shine neman fatawa din da haka kace qul illahu yuftikum fil kalala shi kuma afta yufti mufti shine ismu fa'il mufta wanda aka yi fatawa shine ismu maf'ul da aka mufti wanda ya fara yin fatawa shine Allah subhanahu wata'ala walillahu yuftikum fil kalala shi yasa malamai suka ce wanda ke fatawa yana wakiltar Allah subhanahu wata'ala ne ta yadda sai ya yi ainihin wato taka dandan da haka sai ya ce kulillahu yuftikum fil kalala Allah shi yake muku fatawa akan alkalala to menene alkalala alkalalata sun ce ma'akuzatun min al-ikilili daga al-ikilil ne allazi yuhitu bir ra'si min jawanibi abinda ke zagaye kai ta ko ina shine al-ikilil lika qala aktharu al-fuqaha'i da wannan ne mafi yawancin malaman musulunci suka ce innal kalalata ta'ani man yamutu wanda zai mutu walaysa lahu waladun wala walidun ba shi da ainihin wato walaisa lahu waladun wala walidun ba shi da ainihin wato ɗa ba shi da ainihin wato iyaye wala huwa rasatun min a ƙaribihi amma yana da waɗanda za su gaji shi makusantansa wasu malamai suka ce a neman la walada lahu kama shi yamma annasi wanda ba shi da ɗan da zai yi tafiya tare da shi a ɓangaren abin da ya shafi nassi shine kalala da haka malamai sun fi takaitawa kan cewa wanda ya rasu ba shi da ɗa sannan babu kuma ɓangare na ainihin wato iyaye sai ‘yan uwa ba mata wannan shi ake ce masa ainihin wato kalala to don haka sai Allah ya ce to suna tambayar ka akan hukuncin gadon wanda ya mutu ga dukiya ya bari ba shi da mata ba shi da iyaye sannan ba shi da ɗa amma yana da ‘yan uwa yaya za a yi da ita shi ne ina muru'un halaka laisa lahu waladun to ba ɗa ba kawai ƙur'ani ya faɗi ɗa ne kaɗai amma ana nufin ɗa sannan babu ɓangare na kuma ainihin wato iyaye da haka za ga cewa ina muru'un halaka laisa lahu waladun marfu'un ne bi fi'ilin yufassiruhu ay wala walida huwa kalala wanda ya rasu ba shi da ɗa sannan ba shi da ainihin wato iyaye wannan shi ake ce masa ainihin wato shi ainihin wato kalala sannan nan Allah ta'ala ya amfani da lafazin inumur'un halaka idan mutum ya halaka to galibi idan aka ce wane ya halaka da mutane suke ɗauka shine ya shiga matsala to nan Allah yana nufin inumur'un halaka da ma'anan inumur'un mata shi yasa za ku ga idan malamai suna tarajum na wasu malamai sai a ce wane wane wane halaka fi sanati kaza ya ba ana nufin ya halaka irin halaka ta bahaushe wacce yake nufi ba Allah ta'ala ya ambaci fi'ilin halaka a Qur'ani da ma'ana guda kamar hudu na farko akan ce al a Qur'ani da ma'anan al-mautu wanda shine nan wajen inmurun halaka da ma'anan inimuru'un mata sannan Allah ya faɗa mana cewa qalu tallahi tafsa'u tadhkuru yusufa hatta har hardan aw takuna min al halikina ana nufin ko ka kasance daga cikin masu mutuwa sannan haka Allah ya ce wa in min qaryatin illa nahnu mu'likuha qabla yawm al aw mu'adhibuha azaban shadida kana zalika fil kitabi mastura da haka wa in min qaryatin babu wani gari a duniya illa nahnu mu'likuha mu ne zamu kashe mutanen garin kafin al ta tsaya sannan haka Allah ya ce wala tad'u ma Allah ilahan akhar sai ce la ilaha illahu kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilayhi turja'un da ma'anan kowa zai mutu banda Allah subhanahu wata'ala sannan haka Allah yace wa laqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idha halaka qultu kun ga har sai da annabi yusuf halaka kada wani zai ce ai wani ya halaka ka dunkule hannu ai ta bala'i a'a ka tambaye me yake nufin da halaka dan ga annabi yusuf Allah ya ce hatta idan halaka har sai da annabi yusuf ya mutu qultum lam yab'ath Allah min ba'dihi rasula kadhalika yudillu Allah man huwa musrifun murtab sannan akan ce alhalaku da ma'anan al'azabu shine wala qad ahlakna ashiya'akum fa hal min muddakir sannan akan ce alhalaku da ma'anan ad Allah ya ce ayasabul insanu an yaqdira alayhi ahadun yaqulu ahalaktu malan lubada sannan wannan yana daga cikin ma'anarsa a halaku din da nan halaka shine ma'anan inamuru'un mata laysa lahu waladun ba shi da ɗa sannan ba shi da ainihin wato iyaye walahu uktun yana da ‘yar uwa shine idan matal mar'u idan mutum ya mutu shine halaka walam ya kullahu walidun wala walidun ba shi da ɗa sannan ba shi da iyaye wa kana lahu uktun wahida yana da ɗan uwa ƙwaya ɗaya to a wannan lokacin ne Allah sai ya ce to falaha nisfu ma taraka to abin da ya bari na dukiya biyu sai a ba ta rabi wan nisful akhar yarithu al mustahiquna min hasaba akwai yan uwa wanda ake cewa suna gado da asisi to wannan abin da ya rage rabu wayannan ƴan uwan su za su gado ta bangaren ainihin wato asirci to haka kuma abin yake wa huwa ha? shi ma idan namiji ne zai gaje ta idan ita ce ta mutu ita ma kalala ce nan, in lam yakullaha waladun idan ba ta da iyaye ba ta da ainihin wato da amma shi anan wajen amma idan kana al mutawaffa imra'atun idan wacce ta rasu mace ce walaha akun fa innahu yarithuha illam yakul laha walad to shi zai gaje ta to shi nan wajen dukiyar rabi za a bashi a a shi yanzu dukiyar za a bashi ita duka ne idan ita can za a ba ta ainihin wato rabi to shi shine wa huwa yarithuha illam yakul laha walad to idan shi ne ya rasu fa in kana tasnataini in kuma ya rasu ya bar 'yan uwa mata guda biyu ne shine fa in kana taznatayn to falahuma sulthan min taraka to suna da ɗaya bisa uku na dukiyar da ya bari shine wa in kana lil mutawaffa uktani wala da lahu bashi da ɗa shi ya mutu ya bar dukiyar wala walida bashi da iyaye to fa innahuma tarithani sulthani za a kasa dukiyar ɗaya bisa uku za a ba su ɗaya la gaira babu wannan wa in kanu rijalan wa nisa'an in ku wa'inda ya mutu ya bari yanzu sun haɗa akwai ɗan uwa maza akwai ɗan uwa mata to zakar, mislu haddal unsa yana za a yi sai a zo dukiyar da ya bari sai a kasa ta matan a ba su kaso ɗaya mazan a ba su kaso biyu da haka wanda suke zagin addinin musulunci cewa ya danna mace ya ce a ba mace gado rabin abinda za a ba wato a ba namiji biyu mace a ba ta ɗaya ya kamata su sani mace a wajen gado tana da matsayi guda uku ne akwai matakin da take yace akwai matakin da take uwa ce akwai matakin da take mata ce ita daga dukkan waɗannan matakan musulunci sai da ya lura ga abin da ya kamata a bata daga ba kowanne mataki bane ake raba gado a ba mace wato ko misal hadd al unsa ne ba kowanne mataki bane akwai matakan da take na uwa galibi za ku ga cewa tana samun kasan da ya fi kasan da ya ke samu mafi yawanci haka matakan da in tana mace yana da bambanci saboda in kuka lura musulunci da ya tashi yi la'akari da matakinta na uwa ta lokacin in ba sa'a ba ita ɗan wanda ya mutu ya bar dukiya ɗa ne tutun tun da ɗa ne ga yanzu ba ta da ainihin wato ‘ya'ya da shi ita kaɗai ce galibi za ku ga a wannan ɓangaren uwa tana samun kaso mai yawa sama da matar aure da aka bari ita kuma matar aure a lokacin da Allah ya ce idan akwai ɗa a ba ta kaza in babu ɗa a ba ta kaza za ku ga cewa galibin matan aure idan an mutu an bar gado suna da ‘ya'ya ‘ya'yan na da shi su ma suna da shi da aka rabin ba zai zamanto ba daidai da wacce ita yanzu karfinta ya ja ba ta da ainihin wasu aya amma wanda suke su su zagi addinin musulunci kullum sai su tafi sai su ɗauko kawai mazan lizzakar misu da hazdil unsu yani ita kaɗai suke ainihin wato magana da haka shine wa in kana lil mutawaffa rijalin wani wa shi shine fa lizzakar misu da hazdil unsu yani a lokacin sai ayi rabo tsakanin namiji da mace Allah ya rufe ari yace yubayyinu Allahu lakum Allah yana muku bayani ne an tadillu saboda kada ku ainihin wato bace wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne kowane irin abu A tafsirin kabir mafatih al-ghaib na arazi yake cewa kufi ku mutanen kuba a wannan ayar suka ce harfu nafiyun mahzub والتقدير يبين الله لكم لئلا تدلوا Allah yana muku bayani saboda kada ku bace yubayyinu Allahu lakum li alla tadillu da aka suka ce akwai harfi na fayun da aka shafi a wannan wajen mun san muna da makaranta guda biyu muna da makarantar kufa muna da makarantar basara ta nahau sai suka ce wa naziruhu qauluhu ta'ala fadin Allah da yace inna Allah yumsiku as-samawati wal ardi an tazula ay li alla tazula sanan na biyu wato suka fada suka ce aljurjani sahibin nazam yake ta yi bayyana Allah lakum dalalata lita'lamu annaha dalalatun fatastanibuha Allah yana muku bayani sai ku kaddara yubayyinu Allah lakum an yubayyinu Allah dalalata lita'lamu annaha dalalatun fatastanibuha Allah yana muku bayanin wannan hanyar matashi ku nisance ta ثم قال تعالى والله بكل شيء عليم فيكون بيانه حقا وتعريفه صدقا ذاك سي زمان بيان da Allah subhanahu wataala ya gaskiya ne sannan duk abin da Allah ya sanar da mutane gaskiya ne da ya gama sai yake cewa alam ka sani anna fi hadhihi sura latifatun latifatan ajibatan a cikin wannan sura akwai abin da ake ce masa latif na ban mamaki وهي شيء أن أولها مشتمل على بيان كمال قدرة الله تعالى فرق سورة يا فارا بيان أكن شكر قدرة الله فإنه دومن الله يا فارا فرق سورة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة سيتي وهذا دال على wannan yana nuni akan alasi'atil qudrati akan fadin yalwar iko da Allah yake da shi wa akhiruha mustamilun ala bayani kamalil ilmi farko ya nuna yana da kudurar da take tana da yalwa sannan ƙarshe Allah ya nuna yana da ilimin ilimin da yake cikakke ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana alaykum raqiba ya nuna cewa halitta nasa ne yana da yalwa da iko wajen yin halittar kuma ya san kowane irin hali cikin halitta take shi yasa ya rufe waccan ayar da inna allaha kana alaikum raqima da ya gama surar gabaki ɗaya sannan ya rufe ta da yubayyinu allahu lakum an tadillu sannan wallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wata'ala masani ne akan kowane irin ainihin wato abu sai yake cewa wa akhiruha mustamilun ala bayani kamalil ilmi ƙarshen suran nan ya tattaru ya kunsu akan cikin ilimi da Allah yake da shi wa huwa qawluhu wallahu bi kulli shay'in alim ita ce maganar ya yace wallahu bi kulli shay'in alim sai yace wa hadhan alwasfani wa'annan sifofin guda biyu humal ladana bihima tathbutu ar-rububiyya wal ilahiyya yace da su ne uluhiyya yake tabbata da su ne kuma rububiya yake tabbata wal jalalatu wal izza da su ne girma da buwaya yake tabbata wayannan sifofin guda biyu yubayyinu Allahu lakum an tadillu sannan wallahu bi kulli shay'in alim al qudratu iko akan abu sannan kuma ilimi wani zaka ga yana da ilimi amma ba shi da iko an abu ya taso ya iya shi ko yana da iko amma bai sanya zai abun ba amma Allah subhanahu ta'ala, yana da ikon yin abu sannan kuma yana da ilimi akan kowane irin abu wajen yin sa subhanahu wata'ala da haka zamu ga cewa ya faɗi ya ce bihi ma tasbutu rububiyya rububiyya da sune kudura da ilimi Allah ke samar da halitta daga babu ya samar da bukatar ya kuma ɗauki nauyin kulawa da ita subhanahu ta'ala. wannan ne yasa daga nan kuma sai al'ilahiyya wannan fa fakaruddinin razi ya mutu ɗari shida da wani abu tun kafin ibnu taimiyya ya zo amma yake maganan ar-rububiyya wal ilahiyya amma ibnu taimiyya da ya zo yana maganan tauhidin rububiya da tauhidin ilahiyya sai wasu suka ce ai ya kawo takasimatu wanda yake na bida'a ne sau da mu ba ruwan mu istilahi ne kamar yadda kai ma ka ɗauke su abubuwa ka ba su istilahi kuma ƙur'ani yana goyon bayan wannan cewa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma shine tauhidin rububiyya ubangijin sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa sai ce fa abuduhu wasabir li ibadatihi ka bauta masa shine tauhidul uluhiyya hal ta'lamu lahu samiyya shine tauhidul asma'i was sifat idan uluhiyyan ne baka so ka ji shine babban tashin hankalinka ko rububiyyan ko al asma'u was sifat din amma kana musulmi abinda muke so ka yadda kai ka ɗauki suran da kaga dama ka same amma dole ka yadda wannan halittar ta sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa babu wanda ya isa ya halitta su sai Allah sannan dole ka yadda idan kana musulmi sama ko ƙasa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah subhanahu wata'ala sannan ka yadda yana da al'asma'u da asifatu wanda suka dace da shi subhanahu wata'ala sai yake wa bihi ma yajibu alal abdi da wa'annan ne fa a kan bawa an yakuna motsi lil awamiri wan wahi ka zama kana biyayya idan Allah ya ce ayi abu ayi in ya ce ka bari ka bari munqadan li kulli takalifi kana dawowa ga dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya kallafa ma dan adam ya ce ayi yi? imam ibnu jarir at muhammad bin jarir bin yazid bin kasir bin ghalib Al'amiri abu jafar imam al-mufassirina wanda ya rasu hijira ɗari uku da goma yake cewa wallahu bi kulli shay'in ali ya'ani bi zalika jalla sana'uhu wallahu bi kulli shay'in alim min masalih ibadihi Allah ya fi kowa sanin abin da zai zama maslaha ga bayi fi qismati mawarisihi wajen hatta ya za a raba gado Allah ya fi kowa sanin abin da ya dace wa ghairi hada walanta wa jami'il ashiya da dukkan abubuwa da aka yi ce alimun ya ƙulu akan ce huwa bidalika kullihi zu ilmin da wannan Allah dukka zu ilmin ne wanda yake iliminsa ya cika ya ya babbake ko ina shine zu ilmin din da haka wa yubayyinu Allahu lakum umura dini di wa yubayyinu lakum umura dinikum Allah yana muku bayanin al'amuran addininku min awwali hatin daga farko tafsilu tafsilu hadhihi al-ahkam tafsiri ake yi na wa'annan hukunce hukuncin a ce a yi kaza a yi kaza wa ya furudu lakum fara'idahu ya farlanta muku farillolinsa wa yi waddihu lakum shara'i'ahu ya kuma yi fito ya muku bayanin shari'o'insa likai la tadillu anil haqqi ba'da bayani saboda kada ku ɓata ku bar gaskiya bayan an yi bayani wa huwa alimun bi awaqibil umuri Allah matsani ne ƙarshen al'amura. وما فيها من الخير للعباد وما يستحقه كل واحد كل واحد من القرابات بحسب قربه da abinda da Allah ya fi sanin kowa idan ɗa ne ko ɗan uwa ne ko mata ne wajen me ya kamata a bashi shi yasa kai kuka ga matsalar gado Allah da kansa tunda tana da alaka da kuɗi yace a bawa na kaza a bawa na kaza a bawa na kaza wannan shine to wannan zu ilimin din wallahu bi kulli shay'in alim da yafi kowa ilimi to shi fa zai raba wa bayi abu ya ce ga abin da ya dace amma wasu suna kallon cewa an yi zalunci sai kaga wai a ƙasa irin najeriya ba akwai 'yan musulmi a 'yan majalisa a majalisu sai ga mutum ya shaƙo fayil wai ya zo zai kara bil ɗin wai ya kamata fa a daina raba gado lizzakar misal hadal unsani. shi kuma ba mamaki fa a baya fa an riga an raba an bashi nashi shi ya sha iya danne amma yanzu ya sha kofa da ya zo rigima yake take ciki alama alamalan mutane ko su da son zuciya Allah ya samu dace ana nuna dama cewa lokaci yayi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh